يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 208 a karatun لتافن الحجة في بيان المحجة هذا من كتابة تروى لتافن قوام السنة الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني رحمه الله تعالى يوضع أيوة، متقبة آه، مجلد نفر قشاف عند الهدى تلاتين دشدة فهذا لتافن شافنا تاريخ 20 دتقص إن شاء الله shi wannan darasin yana ɗauke da bayani cewa babu mafarkin isra'i abinda yake tabbatar mana a wannan babi shine babu mafarkin isra'i wannan babin shi malamin ya ware jawabai goma sha biyu game da mushkiloli da aka samu dangane da isra'i mun gabatar da bayani akan mafi yawan waɗannan mushkilolin to ya kawo jawabi na biyu mun yi magana akan jawabi na farko a wannan babin sai ya kawo jawabi na biyu game da mushkiloli da aka samu dangane da tafiyar annabi Muhammad zuwa sama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qala abul abbas ibn surayjin yace akwai malamin da ake kiransa al-imam ahmad bin umar ibn surayj ya shahara da wannan alkunya ibn surayj eh, ibn surayj akan kira shi abul abbas abul abbas wanda shine alkunyarsa kuma akan kira shi da asalin sunansa al'imam ahmad bin umar ibn surajin yana cikin malaman farko manyan malamai in kana jin malamin da ake kira al'imamu tabarani malamin hadisi mai littafin al-ma'ajim al-mujam al-kabir al-mujam al-awsat al almajirin wannan malamin abu abbas ibn surajin malamin hadisi ne Allah ya masa rahama shi wannan malamin ya ce al'ahadi filmi iraji kasiratun hadisai da aka samu game da al-mi'raj haurawar annabi muhammad zuwa sama hadisai da aka samu waɗanda suke bayanin haurawar annabi zuwa sama hadisan suna da yawa domin sha faɗan wannan shi ne sai ya ce yahtamilu an yakuna lailatul isra'i kana fi baiti ummu hani saboda riwayoyin da aka samu din sai zama wasu suna nuna inda mala'ika Jibrilu ya samu annabi muhammad kafin a yi wannan tafiyar washin a ina ne mala'ika Jibrilu ya haɗu da manzon allah to za ka ga riwayoyin daban-daban kuma da yawa hadisan sun inganta daga manzon allah to ya ce yana yiwuwa yahtamil tana yiwuwa ka ci karo da hadisi wanda ke nuna an ya yakuna sallallahu alaihi wasallam shi annabi lailatul isra'i a wannan dare da Allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama a wannan daren shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti ummi hani yana gidan ummu hani ummu hani yar abu talib yar sayyidina ali bin abi talib yar ja'far bin abi talib Allah ya kara masa yarda to annabi yana gidan abu talib anan ne mala'ika jibril ya samu annabi muhammad ya dauke shi ya tafi da shi sama to sai ya ce wa huwa bainas safa wal marwa shi wannan gida yana tsakanin safa da marwa yana nan har yanzu ma gidan yana nan har yanzu gidan yana nan amma in baka sani ba za ka iya ganewa ba idan ka tafi ta bayan harami ta inda safa da marwa yake in ka fita ta baya za ka ga akwai maktaba don daga cikin shugabannin da aka yi na makka sai wani mutum ya mai da wurin ya zama library wannan maktabar ita ce gidan manzon Allah shi yasa ya ce to wannan gidan ummu hani eh, yana tsakanin safa da marwa to shi ne sai shi wannan malamin ya ce wa man rawa annahu usriya bihi min baitihi wanda ya bada labari misali zaka samu wani hadisi sai a ce maka ai annabi sallallahu alaihi wasallam an ɗauke shi a wannan daren ne min baitihi daga gidansa shi kansa wani wata riwayar fa sai a ce ma daga gidan ummu hali sai ka ce akwai tufka da warwara ne babu sai ce idan aka ce annabi an ɗauke shi yana gidansa fa bai ta baita ummi hani ila nafsihi ai annabi ya jingina gidan ummu hani ne ma kansa me yasa annabi ya kira gidan ummu hani ce daga gidana li annahu kana baita abi talib saboda gidan abu talib ne kuma kar mu manta cewa eh, annahu kana tarabba fihi a wannan gidan annabi ya girma a nan aka rene shi shi ne tarabba a nan gidan abu talib aka rene manzon Allah saboda ka annabi bai san wani gida ba illa wannan saboda ka yin annabi ya ce an zo an ɗauke ni ina gidana ya dace saboda nan gidan yake idan aka ce an ɗauke ni ina gidan ummu hani nan ma ya dace saboda gidan na abu talib ne ya ce wa man rawa annahu usira bihi min albayt masjidil Haram? kuma za ka ga wata riwaya tana nuna cewar an ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam usriya bihi aka yi tafiyan dare da shi daga ina sai a ce ma minal masjidil haram daga masallaci mai alfarma kaga an samu riwaya uku kenan wata riwayar a ce maka ai annabi an ɗauke shi ne yana gidansa wata riwayar a ce gidan ummu hani wata riwayar a ce daga masallaci mai alfarma a wata riwayar fa wa masjidil ka'aba a ce an dauki annabi ne daga masallacin ka'aba to shine sai ya ce fa abafal kulla ilal haram kaga ya jingina duka zuwa ga harami a nan babu wata tukka da warwara dalili kuwa ya ce alharamu kalma ta harami wanda eh, a nan ba ka sanin ta amma in ka tafi makka ko madina zaka ji ake harami harami me ake nufi da harami makka tana da hurumi tana da iyakoki da allah ya haramta a zubar da jini ya haramta wasu abubuwa da yawa tana da iyakoki wannan iyakar shi ake kiransa eh, alhurum to ana kiran makka tana da harami shine sai ya ce to قد يجوز أن يطلق عليه اسم الحرم اسم المسجد الحرام دو waɗannan guraren da ya kirga ana iya kiransu da sunan masallaci ne alfarma dukkansu da gidan annabi Muhammad da gidan ummu hani ko a ce masallacin ka'aba ko a ce harami duk gaba su suna ƙarƙashin harami dukkansu idan aka ce masallacin ka'aba yana harami gidan manzon Allah yana harami gidan ummu hani yana harami wato harami faɗi ne na garin makka wanda Allah baraka wa ta'ala annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim shine wanda ya ayyana haramin makka da kansa annabi Ibrahim alaihi salam amma Allah shi ya haramta makka yaushe Allah ya haramta makka tun ranar da Allah ya halicci duniya tun daga ranar Allah ya ce ga iyakokin garin na haramta kaza na haramta kaza na haramta kaza shi yasa ake kiran wurin alharam wurin da an haramta wasu abubuwa to don haka gidan annabi yana cikin harami masallacin ka'aba yana cikin harami in an ce gidan ummu hali yana cikin harami to sai ba da dalilai daga Alƙur'ani waɗanda za su nuna maka haka sai ce ƙalallahu ta'ala haka ne na'am ara da به harama yana nufin yana nufin harami ah, yahtamilu an kuna lailatar isra kana fi baiti umm hani wa huwa na safa wal marwa ومن روى أنه أسر به في بيته فإنه أضاف بيت أم هاني إلى نفسه لأنه كان بيت أبي طالب وكان تربى فيه فأضيف إليه saboda annabi ya girma a gidan Abu Talib sai aka jingina gidan ga manzon Allah don haka annabi yana cewa gidana alhali gidan ba nashi bane na Abu Talib saboda anan ya girma ai kamar yanzu ne kana an ka girma a wani gida sai a ce ina gidanku sai ka ce ga gidanmu amma asali ai da mai gidan ko abin da ya faru da manzon Allah ke wa man rawa annahu usira bihi min al-masjid al-haram wa masjid al-ka'aba idan wani ba da hadisi aka samu riwaya cewa ai an yi isra'i da manzon Allah daga masallacin harami ko daga masallacin ka'aba dan duk wannan sunaye ne na ka'aba masjidul haram masjidul ka'aba fa inna ma arada bihi al-harama alladhi huwa masjidun yana nufin harami wanda dama masallaci ne fa yubafu ila al-ka'aba saboda ka ana iya jingina harami ga ka'aba fa abafa al-kulla ila harami shi yasa ya jingina dukkan zuwa ga harami wal haramu kad yajuzu an yutlaqa alayhi ismul masjidil haram shi harami ana iya kiransa masallaci mai alfarma wannan dalilin yasa ga. mafi yawan malaman sunna sun tabbatar da cewa idan ka je garin makka ba dole sai ka je masallacin ka'aba ka yi sallah sannan za ka samu lada dubu ɗari ba ba dole ba ne a kowace unguwa na garin makka ka yi sallah kana da lada dubu ɗari wannan shi ne wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna kuma wannan ita ce hikimar da ta sa kake ganin bako yake iya samun damar ya yi ɗawafi in ya je makka yake iya samun damar ya yi sallah karka manta makka na da girma yadda ka san akwai lada in an je an yi sallah haka mutanen makka so daga ka sani me yasa ba sa zuwa Za ka ga ba sa zuwa sai baƙi ne suke zuwa saboda aiki da wannan hadisi saboda galibi abinda idan aka ce harami ba iyakar ka'aba bane garin makka gaba ɗayan saharabi kuma abinda manzon Allah da kansa ya faɗa misali bayan ya yi aikin hajjin ban kwana yake cewa duk wani kwari na makka wurin yanka dabba ne kullu fijaji makka nasbahun manharu duk inda wani kwari yake wani rami yake inda a garin makka ne babu shakka kana iya soke dabba ba wasu sai ka zo ka'aba kawai ba to shi yasa yace yutlaqu alai ismul masjidil haram ana kiran garin gaba ɗayansa masallaci mai alfarma shine sai bada hujja qala Allah ta'ala ina ga mun yi daidai ko Allah madaukaki yace wannan yazo a suratul ma'ida aya ta 97 ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal harama kaga Allah ya kira Ka'aba yace daki yace mai alfarma Allah ya saka Ka'aba baital Haram ya sa Ka'aba ɗaki mai alfarma ƙiyaman linnasi wanda ne gimshikin rayuwar mutane ne ƙiyaman linnasi wanda ya samu fasarar manyan malaman tafsiri kamar al-Imam Tabari al-Imam Tabari abinda Allah yake nufi da ƙiyamar linnasi al shai'i da larabci huwa ladhi fihi bihi salahu shi sai aka ce makka ita ce gimshikin rayuwa wato rayuwar duniya gaba daya ya ta'allaka da wannan garin shine sai al-imam tabari yace qiwamu arab amri al-arab alladhi kana bihi salahuhum fil jahiliyya larabawa gaba daya a zamanin jahiliya su riga sun san zaman su shine ka'aba wa hiya fil islam li ahlihi bare kuma lokacin da Allah ya tura annabi Muhammad sai Makka ta ƙara samun hurumi yace li ma'alim hajjihim saboda anan ne wuraren aikin hajji suke wa manasikahum wa mutawajjihuhum li salatihim nan ne alƙiblar musulmai duk inda musulmi yake in zai sallah sai ya fuskanci wurin qiblatuhum bi istiqbaliha yatimmu farduhum idan baka fuskanci kaba ba sallar ka bata inganta ba wanda duk malaman suna sun faɗa su kaga kenan lalle abinda Allah yake nufi da qiyamal linnasi gimshiki ga rayuwar mutane gimshiki ga addinin mutane shine makka Allah ya saka makka ita ce cibiyar musulunci gaba ɗaya kana iya fassara shi da haka shine qiyamal linnasi. wannan bayanin al-Imam tabari wanda sai da ya kawo fahimtar malamai daban-daban kafin ya summarizing ya ce da Allah yake nufi kenan don haka kafin ma zuwa manzon Allah maka ita ce gimshikin rayu a addinin larabawa to da Allah ya ce ya saka ka'aba ja'alallahu ka'abata ya saka ka'aba kar ka dauka ka'aba ne kaɗai sai ce da bihil haram ana nufin haramin makka gaba daya kaga an kira ɗakin ka'aba amma ba shi kaɗai yake nufi ba ana nufin harami ne sai sake kawo wata hujja wa qala fil ankabut a suratul ankabut ayat 67 haka ne Allah subhanahu wata'ala ta'ala yace awalam yarau shin ba sa gani anna ja'alna haraman aminan ba sa gani mun saka harami ya zama mai amana wato harami kaga Allah da kansa ya kira makka garin makkan gaba ɗaya ba ka'aba ba shi yasa Allah ya ce mai amana ai ba ɗakin ka'aba ne kada yake da amana ba garin makkan gaba ɗaya ne yake da amana to nan kuma farkon suratul isra'i yace subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah madaukaki wanda yayi tafiyar dare da bawansa lailan min al-masjidil harami daga masallaci mai alfarma to kaga dai duka abin da Allah yake nufi ba wai masallacin kadai bane ana nufin iyakokin harami iyakokin harami kuwa ya haɗe garin makkan gaba ɗayansa to saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai ya jingina tafiyar daga gidansa ko ya ce daga masallaci ko ya ce daga harami wanda duk mahalli guda ne fa'iza humila alama zakarnahu don haka idan aka ɗauki waɗannan bayanai wanda ya ambata ya ce idan muka ɗauki bayanan muka ɗora akan kan wannan hasalar ittifaku kaga kenan za ka samu daidaituwar riwayoyin gaba ɗaya babu wani saɓani a kai ya ce wa zalar ikhtilafu daga nan saɓani ya kau ta ina ne za ka gane saɓani saboda riwayoyin da aka samu wannan a ce daga masallacin Ka'aba wannan a ce daga harami wannan a ce daga gidan ummu hali amma idan ka fahimci abin da ya faɗa kuma shi da kansa Allah ya nuna harami ba guri ɗaya bane garin Makka gaba ɗaya ne don haka idan annabi ya ce an ɗauke shi daga nan ko daga can duk dai manzon Allah yana nufi a Makka ne aka yi tafiyan Isra'i ba a wani gari ba kaga kenan babu wani sabani akai to sai kawo jawabi na uku wannan ya bayyana jawabi na farko saboda saɓani da aka samu na riwayoyi game da farkon tafiyar isra'i daga ina ne abinda kawai hadisai suke mana ishara da shi daga garin makka umuman to jawabi na uku shine shubuha game da tafiyar isra'i cewar ai an yi ne annabi yana mafarki tafiyar isra'i da aka yi da manzon Allah wannan tafiyar da je ana cewa annabi ya tafi sama ya suka ce a ai tafiyar a mafarki aka yi suwaye suke da wannan fahimta wasu ɗariku ne guda biyu waɗanda aka fara samu a tarihin musulunci al-mu'tazila da al-qadariyya waɗanda su ne ɗariƙun farko da suka fara bayyana a tarihin musulunci da waɗannan malamai da suke tare da wannan ɗariƙu suna cewa wato su za ka je tun ɗari ɗarikun musulmai ne sun yarda an yi tafiyar dare da annabi an kai shi sama amma tafiyar da suke cewa ba da gangan jikinsa ba ne kana ru'uya fil manami wato annabi ya yi mafarki ne a mafarki ne aka ɗauke shi aka je ne sama aka dawo to malamai da yawa sun yi martani ga wannan ɗari waɗannan ɗariku misali akwai wani littafi da ake kira al-intisaru fi raddi ala al-mu'tazilati al-qadariyya al wanda littafin zaka ga korafe-korafe da waɗannan ɗariku na farko suka yi game da abin da ya shafi addini gaba ɗayansa to akwai sababi da ya sa waɗannan suke da wannan korafin kuma ba su kaɗai ba ne don an samu wasu daga cikin malaman sunna waɗanda ke da wannan fahimta a kan cewar tafiyar isra'i an yi da annabi ne a mafarki kawai sababi na farko sababi na farko da ya sa suka wannan korafi ne sai ya kawo bayaninsa a kai ya ce wa amma ma ruya wato nan jawabi yake bayarwa game da wannan korafi ya ce labarin da ake bayarwa annahu usire bihi an yi tafiyar dare da manzon Allah wa huwa bainan na'imi wal yaqdan yana tsakanin mai barci da ko mai farkawa eh, wannan ya zo cikin hadisai ba shakka kuma hadisan sun inganta daga manzon Allah to kaga na aka fara samun shubuha wannan sababi na farko da yasa aka samu masu ganin cewa ai tafiyar da aka yi da Annabi Muhammad zuwa sama a mafarki ne ba an dauke shi da jikinsa bane me yasa saboda an samu riwayar Malik bin Sa'sa'a mun karanta mun karanta wannan riwayar ya kawo a littafin nan Malik bin Sa'sa'a al-Ansari hadisin da ya ruwaito daga manzon Allah annabi da kansa ya ce baina ana indal baiti a sa'ilin da nake kusa da Ka'aba bainan na'imi wal yaqban a tsakanin mai barci da mai farkawa sami ito ƙa’ilan sai na ji wani mai magana ya kulu yana cewa ahadu salasati bainar rajulaini a lokacin annabi yana kwance da shi da wasu sahabansa mutum biyu wanda ya zo ta bayanin ibnu hajar mun karanta a baya yana fathul bari mujallar na bakwai shafin 241 annal murad biyar rajulaini wanda annabi ya faɗa da kansa yana kwance a gefen ka'aba a tsakanin hamza da ja'far hamza babban annabi muhammad ja'far wan abu talib sai zama su uku din nan suna kwance a ɗaki ɗaya shi yasa ibn hajar sai ya ce wa fihi jawazu naumi jama'atin fi mawdi'in wahid wannan shi ya nuna cewa babu laifi a samu mutane baligai sun kwana a ɗaki ɗaya ba shine laifi ba ana iya samun mutane biyu mutane uku su kwana a ɗaki ɗaya ba laifi ba ne ya ce wa sabata min turuqin ukhra wanda ya tabbata ta hanyoyi da aka samu na hadisi sai ce amma yushtaratu Allah ya tama'u fi lihafin wahid da aka hana shine a samu mutum biyu baligai sun lulluɓa da mayafi ɗaya wannan haramun wannan shine aka hana amma misali ko da gado guda ne idan mayafi ɗaya bai haɗa su ba wannan ba laifi bane sannan yana cikin bayanin ibn hajar um, um, fathul bari da yake magana don annabi da kansa ya faɗa ya ce ina kwance tsakanin mutum biyu wato annabi yana kwance ga hamza ga ja'far suna bacci manzon Allah sai ya ji ana magana su ba sa ji me yasa saboda shi manzon Allah mafarkinsa ma wahayi ne annabi ya ce sai na ji ana cewa ahadu salasati ɗaya daga cikin mutane uku ɗin nan ne za ku ɗauka sai na ji ana faɗa ni kuma ina kwanci kuma abin da annabi ya faɗa bainan naumi wal yaqba manzon Allah ya faɗi wannan to akwai riwaya da ta zo yace innahum ja'u wa hum salasa mala'iku ne suka zo ga annabi Muhammad waɗannan mala'iku kuma mutum eh, mala'ikun su uku ne mala'ikun su uku ne wannan ya tabbata a sahihul bukhari yana babul mi'raj da 3207 wanda annabi da kansa ya faɗa mala'ikun sun zo su uku kuma annabi shi ma yana tsakanin mutum biyu kaga su uku suna kwance ɗaya daga cikin mala'ikun sai ya ce za ku ɗauki na tsakiya kaga ya nuna annabi ne yake tsakiya gefensa jafar ɗaya gefen hamza to akwai riwaya ta al-imam muslim tana babul isra'i bi rasulillah hadisin 164 sai annabi ya ce iz sami'tu qa'ilan yaqul sai na ji wani mai magana yana cewa ahadu salasati bainar rajulaini ɗaya daga cikin mutane uku ɗin nan da ke tsakanin mutane biyu to wannan kalmar da annabi ya faɗa shi malamin da yake mana ishara da shi wanda shi ne sababin samun mushkila wanda har wasu suke ganin akwai shubha ai annabi da kansa ya faɗa ina tsakanin mai barci da kuma mai farkawa annabi da kansa ya faɗa muttafaqun alai hadisin ya inganta baina ana indal baiti baina na'imi wal yaqba ina tsakanin mai bacci da mai farkawa wato ni ba bacci nake ba kuma ni ba farkawa ne ba kaga kenan a mafarki ne to wannan sai ya ba su shubha shi yasa suka ce to ai tafiyar ma da annabi ya ashe ba ba da gangan jikinsa ba ne ya yi tafiyar ne a mafarki al'imamun dawawi tun da wannan hadisin yana sahihu muslim yana jutsu na biyu shafi na 358 sharhu sahihu muslim ya ce faƙad ya tajjubihi man ya ji alharu ya naumin wanda yake korafin tafiyar da aka yi da manzon Allah tafiyar mafarki ne yana iya kafa hujja da wannan hadisi wala hujja fihi sai al-imam an-nawawi yace to koda ya kafa hujja da wannan hadisi hujjarsa bata inganta ba yace dalili kuwa iz qad yakunu zalika halatan halata awwali wusul al-malik ilayhi wato lokacin da mala'ikun suka iso ne ai annabi yana kwance dama da shi da Hamza da Ja'far Allah ya kara musu yarda mala'iku sun iso a wannan isowan nasu annabi yana bacci kuma dama baccin annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin sa ma wahayi ne saboda ka annabi yana da hankalinsa yana jin me ke faruwa shine sai al-Imam an-Nawawi yace walaysa fil hadisi ma yadullu ala kaunihi na'iman fil qissati kulliha babu hujjar da ta nuna cewar don farkon maganar annabi ya ce ina tsakanin mai farkawa da mai bacci baya nuna cewar har ƙarshen tafiyar isra'i a yanayin haka ɗin aka yi babu wanda zai baka hujja da wannan alƙawai iya rahimahullahu ta'ala ya yi magana game da al'isra a sharhi da ya yi ma sahihu muslim kuma yana littafin shifa. alƙawai iya ya yi bayanin dalilai da yawa waɗanda suke warware wannan mushkila yake cewa jumlan hasada nafisa faqala alqadi iyad yace ikhtalafa an-nasu fil isra wannan yasa aka samu sabani a tsakanin mutane game da isra'in manzon Allah al-isra bi rasulillah faqila sai aka samu waɗanda ke cewa inna ma kana jami'u zalika fil manami akwai waɗanda suke cewa gaba ɗaya tafiyar da aka yi da annabi Muhammad a mafarki ne gaba ɗaya tun daga farko har annabi aka kai shi sammai har ya dawo a mafarki ne akwai waɗanda suke da wannan fahimta sai alƙazi iyali ya ce wal haqqul ladhi alaihi aktharun nas gaskiyar da mafi yawan malamai suka tabbata a kai mu'azamis salaf galibin salafu salihi malaman farko galibi abin da suka tabbatar sai ce wa ammatul mutaakhiri min al-fuqaha'i wal muhaddisina masana fiqhu malaman hadisi annahu usriya bi fahimtar ita ce ba wai a mafarki ne aka yi tafiya da annabi Muhammad ba da gangan jikin manzon Allah aka ɗauke shi aka kai shi sama da jikin manzon Allah aka yi wannan tafiya wal atharu tadullu alai liman tala'aha wa bahasa anha alqadi iyad yace dalilai suna nan da yawa duk wanda ya bincika zai gani in ka tattaro dalilai hadisai da aka samu game da tafiyar manzon Allah za ka ga cewar ba shakka ba wai a mafarki ne aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan tafiyar ba an ɗauki annabi da jikinsa da hankalinsa ba wai a mafarki ba da jikinsa Allah ya ɗauke shi ya kai shi sama fala yu'dalu an zahiriha illa bi dalili saboda ka ba za a bar abin da zahirin hadisin annabi ya nuna ba ba daidai ba ne ka bar abin da zahirin hadisin manzon Allah ya nuna sai fa idan kana da wata hujja sai ce istihalata fi hamliha alai fa yutaju ila ta'wilin babu yadda za a yi ka rabu da dalilai da suka inganta sai dai kawai in zaka koma ga tawili wannan duk yana cikin sharhun nawawi ala sahih muslim haka ma al-imam a littafin al-mufhim lima ashkala shi ma sharhin sahih muslim a juz'i na farko shafin 383 yace waqtu li kaifi ya hadha al-isra akwai sabani da aka samu game da yanda aka yi wannan tafiyar Wafi fi zamanihi wani lokaci ne aka yi tafiyar faƙila sai wasu na cewa kana kulluhu manaman an samu waɗanda ke cewa gaba ɗaya tafiyar a mafarki akai wakila wasu malamai fa suka ce kulluhu ya ƙaba gaba ɗaya tafiyar an yi ta ne annabi yana gani kiri-kiri kuma da jikinsa wakila kana ilal masjid al-aqsa ya ƙaba akwai waɗanda kuma suke cewa Allah ya ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masallacin Ka'aba zuwa Kudus annabi yana gani ba a mafarki ba wa ila ma ba'da zalika amma daga masallacin Qudus zuwa sama da dawowa manaman a mafarki aka yi tafiyar da manzon Allah amma daga nan masallacin Ka'aba zuwa Qudus an yi ne wato annabi da jikinsa kuma annabi kirikiri ba bacci yake ba akwai wanda suke da wannan fahimta sai sai al-Imam al-Qurtubi yace wa kullu zalikal aqsamu ja'izun duk wannan abin da aka faɗa yana iya yiwuwa walakin na labi alaihi mu'uzamu salaf amma abin da galibin malaman kwarai suka tabbata a kai malaman farko wal khalaf da malaman ƙarshe waɗanda suka zo a bayansu me ya fahimtar su galibin malaman sunna abin da suka tabbata a kai annahu usriya bi jasadihi tafiyar tun daga makka har aka je masallacin kudus har aka tafi sama tafiyar gaba ɗaya da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wa haqiqatuhu fil yaqza ila akhir man tawa alaihi al-isra kuma haƙiƙani an yi da jikin annabi kiri-kiri manzon Allah yana gani ba wai a mafarki ba wa alaihi yadullu zahirul kitab wa sahihul akhbar al-imam al-qurtubi yace to wannan shine abin da zahiri ayoyin alqur'ani suka nuna kuma shine da hadisai da suka inganta daga manzon Allah suka tabbatar shine eh, eh, al-Imam al-Qurtubi ce wa mubadaratu quraish li inkari zalika wa takzibihi me yasa ga washe gari da safe da annabi ya ba su labari mutanen makka Ya ce ga abin da ya faru da ni jiya an dauke ni an kai ni masallacin Qudus nan da nan suka kareta manzon Allah me yasa suka kareta shi al-imam ya ce walau kana manaman inda annabi ya ce a mafarki ne aka yi tafiyar da ni lama an karuhu da babu wanda ya gusanta wala maftutina bihi maniftutina da fitina ba ta samu wanda ta samu ba a dalilin wannan tafiya ta isra'i me yasa aka ce fitina ta samu wasu saboda akwai waɗanda sun ma yarda a dalilin wannan bayani na cewar annabi ya tafi sama dama imanin nasu bai da ƙarfi id kasiran ma yura fil manami umurun ajiba wa ahwalun ha'ila idan aka ce ta mafarki ne wannan kowa ya gaskanta idan a mafarki ne kana iya mafarkin ka shiga aljanna kana iya mafarkin ga wuta kana iya mafarkin ga ka a wata ƙasa ta duniya saboda ka mafarki ba yanda bai zuwa inda annabi ya ce na yi mafarki an kai ni sama fala yustabadu zalika fi nawmi wai dan annabi ya faɗa inda aka ce a bacci ne wannan babu wanda zai musanta wa inna ma yustabadu fil yaqaza ai abin da yasa mutanen makka suka karyata saboda annabi ya tabbatar musu yayi wannan tafiyar ne kiri kiri ba a mafarki ba to sai mu ci gaba yace kila an ce daidai ne ko innahu fil ibtida'i a farkon al'amarin kana na'iman yana bacci ne fa'aikabahu jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibrilu ya farkar da shi fakanar isra'u da to kaga kenan bayan mala'ika jibrilu ya farkar da shi to kaga ya tabbata kenan safiyar an yi ta ne annabi yana ba a bacci ba ƙiri-ƙiri yana gani Um, dullo ala zalika qawluhu ta'ala sai ce kuma farkon suratul isra'i yana nuna mana haka in ka dubi yanda Allah ya magana subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawansa wa qawluhu da Allah ya ce bi abdihi yayi tafiya da bawansa hadha lafzu kaga wannan lafazin ya ƙa'u alal badani wa ruhi jami'an ai ya auka akan jiki da rai gaba ɗaya idan Allah ya ce ya yi tafiyar dare da bawansa to kaga ai yana nufin na ɗauki bawa na gaba ɗayansa ne tafiyan dare da shi yani ya ce ani ƙauluhu wato cewar Allah subhanahu wa ta'ala haka ne cewar Allah subhanahu wa ta'ala bi abdihi wato Allah ya ce ya yi tafiyar dare da bawansa walau kana nauman da dai a ce wannan tafiyar a bacci aka yi ta lam ya ta'ajjabu da mutanen makka ba su yi mamaki ba walam yunkiru kuma da ba su musanta ba kuma gaskiya ne to wannan bayanin da ya ne bayanin da al-Imam al ya yayi a littafin al da na karanta shine abin da ya bayyana dalili zahirin alƙur'ani yana tabbatar da tafiyar an yi ta ne da jiki da rai ba wai rai kaɗai aka ɗauka ba da jiki da jikin annabi da ransa aka yi wannan tafiya kuma ba a mafarki ba saboda idan Allah ya ce ya ɗauki bawansa ta kaga magana ta ƙari Allah bai ce ya ɗauki bawansa a cikin mafarki ba Allah ya ce ya ɗauki bawansa gaba ɗaya asara bi abdihi kaga ya gwada cewar gaba ɗaya bawan aka ɗauka aka yi tafiyar da shi so idan ka ce bacci ne kaɗai banda jikin annabi kaga mutum ya kare ta aya saboda Allah ya ce ya ɗauki bawansa to kaga ya nuna da jikin bawan da hankalin bawan da ransa gaba ɗaya aka ɗauka aka yi tafiyar da ran da shi to wannan ma yana daga bayanin da ibnu abil izil hanafi yayi a littafin sharhul aqidatu tahawiyya yana mujallar na farko shafin 276 wa mimma yadullu ala anna al-isra'a bi jasadihi fil yaqaba yana daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa cewar isra'i an yi shi ne da jikin annabi da ransa gaba daya ba wai ran kadai aka dauka ba don in ka ce mafarki ne kaga an yi tafiyar da ransa ban da jikin shi don mafarki ana yin tafiya ne da rai banda jiki jikin yana kwance sai a ɗauki ran a kai shi wani wuri a dawo da shi to abin da ke nuna cewar da jikin annabi da ransa aka yi shine farkon suratul isra'i kamar yadda malamin ne ya faɗa mana a littafi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa ibnu abi aliz hanafi yace al'abdu da Allah ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi al'abdu ibaratun an majmu'il jasadi war ruhi kamar yadda malamin ne ya faɗa mana a tun da Allah ya ce ya tafi dare da bawansa kaga yana nuna da jikin bawan da ran bawan aka ɗauka aka yi tafiyan gaba ɗaya kama annal insana ismun li majmu'il jasadi war ruhi yana aka ce al insan kaga ana nufin da jiki da rai hadha huwa al ma'ruf inda al itlaq don haka duk sa'in da aka sake kalma to tana ɗaukan ma'anan jiki da rai wa huwa sahih sai ibnu abul izin hanafi yace to wannan ita ce fahimta da ta inganta fa yakunu al isra bi hadha al majmu' don haka idan aka ce maka an yi tafiya da annabi muhammad zuwa sama to abin da ya kamata ka gaskanta wato shine tafiyar ta kasance ne bi hadha al majmu' an dauki jikin annabi an dauki ran annabi annabi yana gani ba a mafarki ba aka kai shi sama sai ce wala yamtani uzalika aqlan sannan ta sashin hankali wannan ba zai gagara ba walau jaza istiba'adu su'udil bashar la jaza istiba'adu nuzulil mala'ika idan har zai yiwu ka ƙaryata ɗan adam zai iya hawa sama to ai kenan za ka iya ƙaryata mala'ika zai iya saukowa ƙasa saboda ai halittun daban-daban ne mala'ika halitta ne da Allah ya yi su a sama mutane halittu ne da Allah ya yi su a ƙasa tunda har mala'ika ya iya saukowa ashe dan adam zai iya hawa wannan bayanin ibn abdul hizin hanafi ya ce wa zalika yu'addi idan har mutum ya musanta ya musanta tafiyar annabi sama da jikinsa to zai iya musanta saukowar mala'ika a halittansa wanda Allah ya eh, tabbata mana cikin alkur'ani kuma annabi Muhammad ya faɗa ya ga mala'ika Jibrilu a nan duniyan a asalin suran mala'ika Jibrilu manzon Allah ya faɗa ashe ga mala'ika yana iya saukowa ƙasa alhali halittarsa tana sama to haka nan kuma Allah ke iya ɗaukan annabi daga ƙasa ya kai shi sama kuma zai kai shi da jikinsa gaba ɗaya ya ce idan ka musanta wannan to zai kai ga ka musanta annabci gaba ɗayansa saboda duk wanda ya musanta cewa annabi zai iya eh, tafiya sama da jikinsa to ya musanta mala'ika zai iya saukowa kenan da asalin jikinsa idan mutum ya musanta saukowar mala'ika kaga ya musanta saƙon Allah zuwa ga annabawa sai ibn abdul al hanafi ya ce wa huwa kufurun wannan kuma ridda ce duk wanda yayi wannan ƙarshen ta zai bar musulunci gaba ɗaya Allah ya kare to haka ma muhammadu lamini shinkiti littafin adwa'ul bayan tafsirin sa farkon suratul isra'i da yawa malaman suna farkon suratul isra'i ka duba aya zaka ga wajen tafsirin suna tabbatar da wannan abin da malamin ne yake karantar da mu idan an gaya maka an yi tafiya da annabi zuwa sama wajibi ne ka gaskanta an ɗauki annabi an kai shi sama da jikinsa da ransa galibi suna wannan bayani a farkon suratul isra'i muhammadu aminu shankiti ya ce fa'alam ka sani anna hadha al bihi cewa an yi tafiyar dare da manzon Allah al-mazkur fi hadhihi al-ayati karima wanda Allah ya faɗa a farkon suratul Isra'i za'ama ba'du ahli al-ilmi annahu bi ruhihi duna jasadihi an samu malaman da suke korafin cewa ai wannan tafiyar an yi ne da ran annabi kadai banda jikinsa an yi tafiyar da rai na annabi kadai banda jiki kaga mafarki ne kina za'iman annahu fil manami lal yaqaba wanda yace an dauki annabi a mafarki an tafi da shi kaga yana gwada cewar ba wai an kai annabi kiri-kiri sama kuma da jikinsa ba yana nufin annabi an yi tafiyar dare da shi ne a cikin mafarki li'anna ru'yal anbiya wahayun har ma kuma suna karfafa cewa ai mafarkin annabawa wahayi ne saboda haka a mafarki ma idan aka ce annabi ya tafi sama ya dawo wannan ma ya dace amma dai ba su yarda da jikin annabi ya tafi ba wa za'ama ba'abuhum anna al-isra'a bil jasadi wasu malaman kuma suna cewa an yi tafiyar aka dauki annabi daga makka zuwa qudus da jikinsa wal mi'raj bir ruhi duna jasadi daga makka daga kudus zuwa sama tafiyar an yi ne annabi da ransa kawai banda jikinsa shine sai muhammadu aminu shankiti ya ce walakin zahirar ƙur'an ya dullu ala annahu bi ruhihi wa jasadihi amma zahirin ayar alƙur'ani abinda ta nuna mana an yi tafiyar ne da rai da kuma jikin manzon Allah ya ƙabatar lamana man an yi tafiyar kiri-kiri annabi yana gani ba wai a mafarki ba li'annahu qala saboda waccan bayani wanda muka kawo da yawa da malamai suna ba da hujja da cewar eh, Allah subhanahu wa ta'ala subhanallazi asra bi abdihi asra bi abdihi Allah ya yi tafiyan dare da bawansa wal abdu ibaratun an majmu'ir ruhi wal jasadi kamar yadda ibnu abdul izil hanafi ya faɗa kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa kamar yadda al qurtubi ya faɗa duk waɗannan malaman hadisi abin da suka tabbatar ke kuma saboda me yace Allah yace subhana me ake nufi da subhana at-tasbihu tsarki ya tabbata ga Allah ai ana faɗa ne inna ma ya kunu inda al'umuril idom duk inda ka ji an ce subhana to wani babban abu ya auku sai a ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah wato ba abin da ya gagara Allah shi sa sai aka kawo kalmar subhana falau kana manaman inda a ce a mafarki aka ɗauki annabi aka yi tafiyar lam yakul lahu kabiru sha'anin wannan ba wani babban sha'ani bane saboda hatta kafirai suna mafarki kaga kenan annabi bai zo da wani sabon abu ba amma da yake an yi tafiyar ba mafarki kadai bane da Allah ya tashi bayani a cikin alkur'ani sai ce subhana kaga ya gwada babban al'amari Allah ya yi abin da ba a taɓa samun shi a duniya ba an ɗauki annabi Muhammad an kai shi sama da ransa da jikinsa saboda girman al'amari sai Allah ya ce subhana ya fara tsarkake kansa saboda babu wanda zai iya wannan sai Allah yasa ce subhanallazi asra bi abdihi Sarki ya tabbata ga Allahn da ya yi tafiyan dare da bawansa ashe kaga da a ce akwai wani adam da aka taɓa yi ma ba shakka da Allah ya faɗi wannan ba kaga ya gwada girman Allah da kuduran Allah wanda shi ya nuna babu shakka tafiyar da aka yi da jikin manzon Allah sai ya ce kuma in ka dawo suratun najimi aya ta goma sha bakwai nan ma Allah ya magana game da tafiyar mi'raji Allah ya ce ma zagal basaru wa ma tsaga ma zagal basaru idan aka ce zaga ganin annabi bai karkata dama ko hagu ba wa ma tsaga kuma ganin annabi bai ƙetare abin da aka nemi ya gani ba to idan aka ce albasaru gani muhammadu aminu shankiti ya ce mafarki ne ake amfani da shi koko ganin ido idan aka ce albasaru ai ganin ido ne anna albasara min al'alati zati ruhi idan aka ce gani ya shafi jiki ne bai shafi rai ba ba a danganta gani ga rai sai dai ga jiki don haka kaga kenan da aka ce ganin annabi bai karkata ba kuma bai wuce iyaka ba kaga ana nuna annabi ya ga abubuwa da idanunsa irin iri kaga ba mafarki bane wa ƙauluhu, sannan kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yace a nan farkon suratul isra linuriyahu min ayatina saboda mu nuna ma annabi wasu daga ayoyinmu an yi tafiyar dare saboda a nuna ma annabi ayoyin Allah sai na ce za a nuna ma annabi kaga ba ba mafarki bane kenan za a nuna mar da idanunsa ya gani wa min awdahil adillatil qur'aniyya ala zalika fa innaha ru'ya ainin yaqaba wanda waɗannan dalilai na ayoyin alkur'ani shi sa kaga malamai suke cewa zahirin alkur'ani ya nuna cewa tafiya da aka yi da manzon Allah ba mafarki ba ne tafiya ce da aka yi shi da jikinsa da ransa la ru'ya manamin ba tafiyar mafarki ba kama sahha an ibni abbas wa ghairihi wanda abdullahi ibn abbas ya faɗi wannan sahabin manzon Allah abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda da mahaifinsa ya faɗi haka abdullahi bin abbas ya tabbatar wannan tafiya da aka yi da manzon allah ba rai ba ne da jikin manzon allah wa min al'adillati alwadiha ala zalika ashankiti yace na law kanat ru'ya manamin lama kanat fitna shine abin da shi ma malamin ya faɗa mana a littafi yace da a ce mafarki ne tafiyar to da ba a samu fitina a bayan mafarkin ba wala sababan li takzibi quraish kuma da ba a samu wani dalili wanda zai sa quraishawa su karyata manzon Allah ba li'anna ru'yal manam laysat mahallu inkarin laysat mahalla inkarin don idan aka ce nayi mafarki wannan ba abu ne wanda mutane za su musanta ba saboda mafarki yana iya zuwa da kowace irin siffa Li'anar al-manam qad yura fihi ma la idan mutum ya ce ya yi mafarki wannan ba abin mamaki ba ne kana iya mafarkin abin da ma bai inganta ba saboda haka yasa aka ce kana iya mafarkin ma ka ga Allah alhali kuma ka ga Allah ba a iya ganin sa kana iya cewa ka ga Allah shi mafarki ba ta inda bai zuwa maka fallazi ja'alahu Allahu fitna abinda yasa Isra'i ya zama fitina ga kafirai huwa ma ra'ahu bi ainihi min al-gara'ib wal ajaib saboda manzon Allah ya ga abubuwan ban mamaki ya ga abubuwa da suka saba tunanin dan adam saboda kuduran Allah a wannan tafiyar tashi wa rukubuhu alal buraq yadullu ala anna al isra'a bi jasadihi Muhammad al-Amin Shankiti yace kuma in ka dawo ma tafiyar da aka dauki manzon Allah daga Makka zuwa Kudus ina ce an dora shi akan dabba al-buraq idan aka dora annabi akan dabba al-buraq kaga ba mafarki bane in mafarki ne ba a bukatan ma a dora ka kan komai kana iya mafarki ga ka a saman wata ga ka ga rana ba ma sai ka hau abin hawa ba mafarki bayan da baya zuwa amma tun da aka kawo dabba aka ɗora manzon Allah ya dullu ala annal isra'a bi jasadihi wannan ya nuna cewar isra'i da aka yi da manzon Allah da jikinsa ne Li'anar ruha laysa min sha'nihi ar-rukubu ala dawabi me ke hawa kan dabba jiki ne ran ɗan adam baya hawa kan dabba baya buƙatan dabba kama huwa ma'rufun wa ala kulli halin shine ce to a kowane yanayi musulmi ya kamata ya tabbata ya riƙe abin da hadisai suka inganta daga manzon Allah faqad tawatarat al ahadith sahiha hadisai masu ɗimbin yawa ingantattu sun tabbata daga manzon Allah annahu usriya bihi min al-masjid al-haram ila al an ɗauki manzon Allah daga masallacin Ka'aba aka kashi masallacin Qudus wa annahu urija bihi min al-masjid al daga masallacin Qudus aka haura sama da annabi Muhammad Allah ya ɗauki manzonsa ya haura sama hatta jawaza samawati sab'i sai da manzon Allah ya ketara sammai bakwai gaba ɗayansu kuma da jikinsa wa qad dallat al hadisai ingantattu sun tabbatar anna al isra'a wal mi'raj kilayhima da isra'i da mi'raji gaba ɗaya babu wanda aka yi shi a mafarki da aka ɗauki manzon Allah daga garin Makka zuwa Qudus wato an ɗauke shi ne da jikinsa da hankalinsa ba mafarki yake ba ya ƙabata lama naman kama dallat ala zalika aidan al-ayatu allati zakarna daga qudus zuwa sama na matafiyar an yi ta ne da jikin manzon Allah sannan idan mutum ya tabbatar da cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir ai kaga ba za ka yi mamaki ba wadan an ce an dauki annabi daga nan an kai shi sama da jikinsa wanda ya halicci sammai da ƙasan shi yayi idan aka ce ku Allah zai yi dan me za ka yi mamaki wai Allah yayi haka ba abin da ya gagara Allah babu abin da ya gagari Allah alhamdulillah domin karanta sababi na farko wanda ya sa aka samu shubuha shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya taho ya tarar da shi yana tsakanin mai farkawa da mai bacci wannan kalmar ta sa har aka samu waɗanda ke ganin ai tafiyar isra'i an yi ta ne a mafarki to sai sababi na biyu wanda ya sa wasu ke cewa tafiyar isra'i ba da jikin annabi muhammad aka yi ba sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba ya ce wa maruya wanda shi ne sababi na biyu inda aka samu shubuha hadisi da aka ruwaito ba'a zuwa jihe wata daga cikin matansa wato wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam qalat ta ce lam nafqid jismahu awwalal layli wa akhirahu ba mu rasa jikin annabi a farkon dare ba kuma ba mu rasa jikin annabi a ƙarshen dare ba wai an samu matar manzon Allah da ta faɗi wannan wa huwa shine sai ba da amsa ya ba da amsa eh, la yasihu wannan hadisi bai inganta ba wa huwa mimma wubi'a yana daga cikin hadisi da aka kirkiro raddan lil hadisi sahih saboda a tun tunkuɗe hadisi da ya inganta daga manzan Allah kuma gaskiya ne wannan labarin ba gaskiya ne. cewa wai wata daga cikin matan annabi ta faɗi haka wai wata matar annabi ta ce ba a rasa jikin annabi a farkon dare ba ba a rasa jikinsa a ƙarshen dare ba to kaga suna so su nuna cewar tunda matar annabi ma ta ba da wannan eh, shaida kaga ya gwada cewar a mafarki ne aka yi tafiyar da manzon Allah Sabin da suka manta shi ne lokacin da manzon Allah yake garin makka matarsa guda ce ita ce khadija kuma khadija ta rasu kafin aka yi isra'i da annabi muhammad lokacin da aka yi isra'i da manzon allah an yi isra'i da manzon allah don suna danganta wannan hadisin ga aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha ko da annabi ya aure ta a garin makka ba ta tare ba sai da manzon allah ya dawo madina to wata matan nasa kenan saboda haka in mutum ce zai yi ƙarya ga manzon Allah tarihi yana bayyana ƙaryarsa lokacin da manzon Allah ya isra'i Aisha ba ta tare wurin manzon Allah ba idan an ce annabi ya auri sauda babu wanda zai baka hujjar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isra'i yana da auren sauda ko bai da shi saboda a wannan hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ya mantar da asali shekaran da kuma lokacin da aka yi isra'i saboda kar mutane su mai da shi ibada don ba shakka da an sani da yanzu ko yanzu ba akwai wanda suke harsashe ga ranar isra'i wannan harsashe ne Allah ya riga ya batar da shi babu wanda ya sani sai Allah sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yi ta kai tsaye malamin na yace wannan bai inganta ba la yasih ba gaskiya ba ne duk wanda ya ce maka wai matar annabi ta ce ba mu rasa jikin annabi a farkon dare ko a ƙarshen dare ba sai a tambaye shi wata matan da ya faɗa za a ce ga shekaran aurenta kaga za a iya ganewa asali wannan ya zo ne a littafin tarihi in ka dubi kitabu sira na ibn hisham asiratun nabawiyya yana juz'i na biyu shafi na 33 ibn ishaq ya ce wa haddasa ni Abu ali abi bakarin to kaga yana guda aisha ne anna aisha zaujin nabi wai aisha matar annabi muhammad ta ta kulu ita ce take cewa ma da jasadu rasulillah ba a rasa jikin manzon Allah ba a wannan daren ba a rasa jikinsa ba walakin Allah asara bi ruhihi ko da ka ji an ce Allah ya tafiya da manzon Allah toransa ne aka ɗauka banda jikinsa wannan fa ya zo ne a littafin sira kitabu na nabawiyya na ibn hisham kuma nan ma baya ga cewar ibn ishaq ba sahabin manzon Allah bane sannan bai bayyana wanda ya gaya mar ba illa dai ya ce wani daga cikin mutanen gidan abubakar mutanen gidan sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda wai wani daga cikin mutanen gidan ya ba shi labari cewa Aisha ta faɗi haka kaga maganan ba ta da asali gaba ɗaya shi yasa ma ya ce wa maruwiya wa maruwiya abin da aka ruwaito domin da hadisi ya inganta ba zai kawo mara wannan kalmar ba wala ya subutu qawluha don haka wannan bai tabbata ta maganar Aisha ba kuma za ka gani a ta. tarihin ibnu ishaq da yake magana game da ayar farko ta suratul isra zakara min tafsiri kalamil hasan ya kawo cewa ai al-hasan al-basri ya fassara wannan aya ta farkon suratul isra'i shi ma ya nuna cewar ai a mafarki aka yi tafiyar da mazan Allah haka nan mu'awiya Allah ya kara musu yarda amma inda za ka nemi sanin isnadin waɗannan hadisai ba za ka samu asali ba lam yasbut babu ɗaya daga cikinsu wanda ya tabbata abinda ya inganta daga aisha Allah ya kara mata yarda usriya bi ruhihi wa lam yufqad jasaduhu abinda aisha ta faɗa kenan an yi isra'i da ran annabi kuma ba a rasa jikin manzon Allah ba wato ba a bar jikin manzon Allah ba inda ka dubi littafin eh, alqabi iyad littafin ash-shifa alqabi iyad yayi magana kai game da wannan tafiya ta isra'i wanda yana mujallar na farko shafin 230 ce wal haƙƙu min haza alqabi ya yace gaskiyar magana game da isra'in manzon Allah sai ce wasahihu kuma fahimtar da ta inganta insha Allah ita ce innahu isra'un bil jasad war ruhi fil qissati kulliha idan kana so ka tsira to ka gaskanta cewar tun da aka ɗauki manzon Allah daga garin Makka har aka je Kudus har aka tafi mai aka dawo an yi ne gaba ɗaya da jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi tadullu al-aya akan haka ayar alqur'ani ta nuna wa sahihul akhbar wal i'tibar kuma abin da hadisai ingantattu suka tabbatar kenan wala ya'dil an zahiri wal haƙiƙa ila ta'wil ila inda istihalati zalika ba a tawili sai idan an rasa hujja amma idan aka ce ga hujja to ba magana tawili ba magana neman fahimtar wani walaysa fil isra'i bi jasadihi wa hali yaqdatihi istihala wanda kuma bai gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda bare ma ya tabbata ta bayanin Abdullahi bin Abbas ya ce, hiya ru'uya ainin gani ne na idanu ra'aha annabi sallallahu alaihi wasallam la ru'ya manamin ba gani na mafarki ba saboda ka duk abin da ka ji an ce annabi ya gani gani ne na idanunsa ba a mafarki ba ne mu ci gaba har yanzu ya ce waƙila kuma sai aka ce lam nufqat jismuhu awwalal layli wa akhirahu ba mu rasa jikin annabi Muhammad a walal layli a farkon dare ba wa da ƙarshen dare li sallar sallal isha'a bi makka yayi sallar isha'i a garin makka thumma eh li'annahu sallar isha bi makka fa usriya bihi sai aka yi tafiyar dare da annabi kaga kenan sai da annabi ya sallar isha'i a garin makka sai aka yi tafiyar da shi ba'da salatil isha'i bayan sallar isha summa unzila kabla salatin fajr sai aka saukar da shi kafin a yi sallar asuba wa qad baqiyat min al-layl baqiya a lokacin akwai ragowa na sa'o'in dare wato akwai ragowa na sa'o'in dare sai ce wa fi hadisi abi imran al-jawni yana daga riwaya da aka samu na abu imran al-jawni wanda mun yi magana a kansa shine abdul malik bin Habib al-basri tabi'i ne wanda ya ga sahabban annabi muhammad ya ga imran bin husayn ya ga jundub bin junada al-badali ya ga anas bin malik to shi wannan tabi'in ya rawaito hadisi an anasin riwayar anas bin malik kala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ke bai ce annabi ba amma dai hadisin asali na anas abin da ya faɗa nan. annabi ya ce baina ana jalisun a sa'ilin da nake zaune isja a jibrilu sai jibrilu ya zo fawa kaza baina katifayya sai ya tsikari tsakanin kafaɗuna to kaga wannan riwaya ta zo da cewar annabi ma yana zaune kaga ba bacci ma yake ba baina ana jalisun sa'ilin da nake zaune kaga idan aka ce annabi yana zaune kenan ba barci bane amma wanda ke nuna yana yana gyangyaɗi mala'ika jibril sai zo ya tsikare shi wannan tsikarar da ya mar iqazuhu min nawmihi saboda ya farkar da shi ko da ke bai nisa ba a baccin mun karanta wannan a baya hadisin ya zo a wannan littafin mujalla na farko shafin da talatin da biyu hadisin bai inganta ba wannan hadisin na anas yana silsilatu da'ifa hadisin dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da hudu to shine ya dai kawo wannan hadisin ko da yake yana da rauni sai ce haza aiban wannan hadisin ma ya dullu ala annahu kana fi halil yaqaba kaga ya nuna cewar tafiyar an yi ne annabi ma idanunsa biyu tunda annabi ya ce ina zaune tunda annabi ya ce ina zaune kaga ba man bacci bane ta amma duk da haka wannan hadisin bai inganta ba saboda wancan hadisin na Malik bin Sa'sa'a shine ma hadisin da ya fi inganci gaba ɗaya a riwayoyi da aka samu na labarin tafiyar Isra'i don haka wannan hadisin bai inganta ba babu shakka amma ya kawo ne don ya nuna maka akwai riwayar ma da take nuna ai ba wai a kwance annabi yake ba yana zaune ne riwayar bata inganta ba yace haza aidan yadullu ala annahu kana fi halil yaqaba wanda ya nuna cewar annabi ya yi tafiyar isra'i ne a hali na farkawa ba hali na mafarki ba ya gama bayani game da ƙorafi na biyu korafi na biyu shine cewa shin tafiyar isra'i an yi ta ne annabi yana barci ko ko an yi ta ne da jikinsa kuma mun ji bayanai wanda suka inganta ta dalilan alkur'ani da hadisan manzon Allah wanda ita ce fahimtar salaf galibin malaman tafsiri galibin malaman hadisi saboda abin da Allah ya faɗa kenan in baka yarda annabi ya yi tafiyan nan da jikinsa ba to za ka samu matsala wajen fassara alkur'ani kuma za ka samu matsala wajen wato gaskanta wasu hadisai masu yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kawo jawabi na hudu mun ce ya kawo jawabi goma sha daya a wannan babi to jawabi na hudu da ya kawo ya ce wa ƙaunuhun cewarsu cewar masu ƙorafi shakku sadiri an tsaga ƙirjin annabi wa gaslul qalbi aka wanke zuciyarsa inna ma kana fi hali sigarhi lokacin annabi yana karami ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karami ne ila aka ce shukka sadruhu marratayn wato an samu nan fahimta cewa karo biyu aka tsaga kirjin manzon Allah ba karo ɗaya bane marratan fi hali sigari karo na farko lokacin annabi yana karami liyasira qalbuhu misla qulubil anbiya fil inshirahi saboda zuciyar manzon Allah ta zama kamar zukatan annabawa ta wajen buɗewa. wa marratan karo na biyu ha lokacin da aka tsaga kirjin manzon Allah inda al-isra'i bihi lokacin da za a yi tafiyan nan da shi ne me yasa aka wanki kirjin annabi a wannan karo kuma liyasira haluhu mithla halil mala'ika saboda tafiyar da annabi zai yi zai tafi wata duniya ce ba irin ta mutane ba zai tafi sama guri ne na mala'iku to don haka yana buƙatar a kwaskwarima ga rayuwarsa jikinsa saboda ya iya dacewa da yanayin rayuwar da zai tarar a sama domin rayuwar ba irin ta nan ƙasa ba ne li'annahu yuradu bihi al saboda ana nufin za a haura da shi ila maqamil munajati zuwa wani guri wanda Allah zai gana da shi so kaga tunda ba a nan duniyar bane to dole sai an yi kwaskwari ma ga jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa aka aka wanke zuciyar manzon Allah a lokacin tafiyar Isra'i to kaga anan ya ba mu amsa kuma wanda mun yi magana akai a baya idan aka ce sau nawa aka wanke kirjin manzon Allah to babu shakka abin da ya inganta wanda galibin malamai suka yarda shine sau biyu ne na farko yana yaro karami na biyu kuma lokacin da za a yi tafiyar isra'i domin annabi ya dace da yanayin da zai tarar a sama domin rayuwar ba irin ta doron ƙasa ba ne to sai allah ya canza wato wasu halaye na zuciyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka wanke aka zuba mar ilimi wanda a dalilin wannan ya sa tafiyar ta yi sauƙi ga manzon Allah to sai kawo ƙorafi na biyar wanda shi ma mun yi magana a kansa wa amma ma wuya labari da aka bayar annahu laqiya Musa alaihi salam bi baitil ya haɗu da annabi Musa a masallacin Qudus amma anan ya sa baitul muqaddas ana kiransa haka babu laifi ko a ce baitul muqaddas ko a ce baitul maqdis duk ya inganta ba shakka mun karanta lokacin da aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya haɗu da annabi Musa na ɗaya ya haɗu da shi a masallacin Qudus wa kuma kun rawaito annahu laqiyahu fi sama ya haɗu da annabi Musa a sama ƙila to sai aka ce ra'al anbiya a ƙablar isra'i fil ardi annabi ya ga annabawa a nan doron ƙasa kafin ya yi tafiyar sama sun mara'ahun fi sama'i bayan annabi ya haura sama sai ya sake haɗuwa da su to wannan riwayar ba ita ce malaman suna suka rinjayar ba abinda aka fi rinjayarwa wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dawowansa Shi ne ya limanci manzannin Allah amma farkon tafiyarsa ba a yi sallan ba sai da aka gama aka da wanda ka gani a tafsirin ibn kasir wanda ya kawo dalilai da suke rinjayar da wannan to amma dai da yake akwai wannan fahimta shi yasa ya kawo anan ra'al anbiya a qabla israi fil saboda akwai riwayoyin da suka nuna haka annabi ya ga annabawa tun kafin isra'i a nan doron ƙasa sun mara'ahun fi sama'i sai annabi ya sake ganin annabawan a sama ruwaya annahu sallah bi baitin maqdisi an ruwaito cewa annabi yi sallah a masallacin Kudus. wal anbiya'u khalfahu annabawa suna bayan shi wa ma yunkaru an kuna laqiya musa marratan fi qabrihi ba a inkari da cewar annabi ya haɗu da annabi musa a wani lokaci annabi Musa yana cikin kabarinsa yana sallah yusalli uh, tsakanin Makka da Qudus tafiyar manzon Allah a tsakanin Makka da Qudus ya wuce annabi Musa a cikin kabarinsa yana sallah wa marratan fi tariqihi ila al-masjid al-aqsa wani karo kuma fa ya ganshi a hanyar sa zuwa masallacin Qudus wa marratan fil masjid ya kuma ga annabi Musa a cikin masallaci wannan ya inganta annabi ya tabbatar ya ga annabi Musa a cikin masallacin Qudus kuma annabi ya ce ya ga annabi Musa a kabarinsa yana sallah a wannan tafiyar shine sai ya ce qabla al-uruj wa marratan fi sama'i sadisa haka ne ko na tsallake eh yace yusalli marratan eh, wa marratan fi tariqihi ila al-masjid al-aqsa wa marratan fi eh, eh, wa marratan fi al-masjidi qablal uruji kafin a haura sama kaga kafin annabi ya haura sama ya ga annabi Musa sau biyu na daya ya ganshi a kabari yana sallah ya wuce shi na biyu da ya isa Kudus da ya shiga masallaci sai ga annabi Musa kaga ya ganshi mai sau biyu a ƙasa kafin annabi eh, kafin manzon Allah ya haura sama qablal uruji wa marratan ya sake ga da annabi Musa karo na uku fi sama'i sadisa a sama ta shida to wato suna nuna kenan yaya annabi zai rika gani annabi Musa wurare daban-daban to ai saboda annabi Musa ba ba shi da rai irin yanda muke da shi a yanzu saboda haka Allah yana iya tabbatar da shi a kabarinsa saboda kabarinsa na ƙasa kuma Allah yana iya sa a ganshi tunda ransa yana sama shine yace fa amma maruwiya waɗannan duk sun inganta babu shakka annabi muhammad ya ga annabi musa a kabari yana sallah annabi muhammad ya ga annabi musa a masallacin kudus annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi musa a sama ta shida wannan duk sun inganta fa amma ma ruwiya wanda aka ruwaito annahu laqiyahu fi sama'i sabi'a cewa annabi ya sake haduwa da annabi musa a sama ta bakwai sai ce fa sahihu to riwayar da ta inganta wanda ake aiki da ita ma rawahu Malik bin Sa'fa'a riwayar da Malik bin Sa'fa'a ya rawaito daga manzon Allah annahu laqiya Musa fi sama'i sadisa annabi Muhammad ya ga annabi Musa a sama ta shida wa Ibrahim fi sama'i sabi'a ya ga annabi Ibrahim a sama ta bakwai wannan riwayar a asahu wannan riwaya ita ce mafi inganci min riwayatu sharikin an anas fiye da wancan riwaya riwaya ta biyu wanda riwayar ba ta malik bin sa'sa'a bace riwayar sharik wanda ya karbo daga anas bin malik wanda mun yi magana akan wannan riwaya a baya wannan riwayar ba ta inganta daga manzon Allah ba an samu hadisin amma bai inganta ba riwayar ita ce take cewa annahu laqiya Musa fi samai sabi'a annabi Muhammad ya haɗu da annabi Musa a sama ta bakwai wannan riwayar bata inganta ba me dalili aka ce li fadli kalamihi ta'ala saboda fifikon da annabi Musa ya samu dan yayi magana da Allah subhanahu wata'ala kaga annabi Ibrahim bai taba yin magana da Allah ba amma annabi Musa yayi magana da Allah subhanahu wata'ala to wannan fallalar da ya samu dalilin haka yasa Allah ya daga shi a karon farko annabi Muhammad ya hadu da shi a sama ta shida a karo na biyu ya hadu da shi a sama ta bakwai amma dai abinda ya fi inganci wancan riwayar da yake bata inganta ba abinda malaman sunna suka tabbatar shine annabi Musa yana sama ta shida annabi Ibrahim yana sama ta bakwai wannan shine abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai korafi na shida wa amma ma ƙalu amma abin da suke cewa kamar da muka ce waɗannan ɗariƙu guda biyu da aka fara samu alƙadariya da almu'tazila su suke ta kawo waɗannan shubuha rikita-rikita saboda su ƙaryata tafiyar manzon Allah wannan dalilin ya sa malaman suna suka yi taraddi a kai saboda ko da wani zai zo daga baya idan ma ya ji irin wannan ƙorafi kar wannan ya ruɗe shi abinda suke cewa rawaitum annahu salla bi baitil maqdis bil anbiya wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi salla da annabawa manzon Allah ya limanci annabawa a masallacin Qudus wa fi sama'i rabi'a kuma annabi ya limanci mala'iku a sama ta hudu wa fi sama'in rabi'a bil mala'ika yace fa laysa hadha bi mukhtalif to wannan ba abu ne wanda yake ya saba ma juna ba duk da cewar hadisin bai inganta ba abin da ya inganta shine manzan Allah ya limanci annabawa babu shakka a masallacin Qudus amma cewa annabi Muhammad ya limanci mala'iku a sama ta hudu wannan hadisin ba shi da isnadi bare ma ya inganta bai inganta ba kuma ko da an ce ma annabi ya limanci an mala'iku a sama ta hudu sai kaga wannan abu ne wanda ya auku a sama babu dalilin da yasa a musanta tunda dai an yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu hawa sama tunda har annabi ya tafi sama abubuwan da suka auku gare shi a sama wannan kuma Allah shi ya barau kansa sai tana yiwuwa Allah ya hada annabawa annabi Muhammad ya ba su sallah duk da girmamawa ne ga manzon Allah saboda Allah ya yi ma annabi abin da ba a taɓa yi ma wani halitta ba kaga ko don an ce annabi ya limanci mala'iku wannan ba abin mamaki ba ne shi yasa ya ce laisa hadha bi mukhtalif wannan ba wani abin da ba yake na saɓani ba ne wannan ba wani abu ne na saɓani ba idan aka ce manzon Allah ya limanci mala'iku bare ya inganta cewa annabi Muhammad ya isa albaitul ma'mur ya ga annabi Ibrahim yana jingine da albaikin mamur a sama ta bakwai kuma manzon Allah ya faɗa ya ce mala'iku dubu saba'in na shiga su yi ibada su fita wasu mala'iku su shigo dubu saba'in to idan aka ce anai muhammad ya limanci mala'ikun a saman wannan ba abin mamaki ba ne tun da dai ya riga ya isa wannan gure kuma don girmamawa ga manzon Allah shi sa kaji malami ne ya ce falaisa hadha bi muktari wannan ba wani abu ne da mutum zai kawo shi ma saboda kawar da yiwuwarsa ba na ƙasa cewa Allah ya saukar da annabawa wannan ba shakka gaskiya ne illa dai ba za mu gaskanta cewa Allah ya sake halittar annabawa da jikunansu ba ran annabawan aka saukar ƙasa manzon Allah ya limance su wannan ya tabbata babu shakka ya inganta waɗannan ƙorafi guda shida kenan cikin ƙorafi goma sha ɗaya waɗanda ya ƙirga yake ta martani a kansu za mu takaita haka sai eh, darasi na gaba sai mu karasa abin da ya rage na wannan ba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك